الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره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 وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاهد قوتا من الفرما رمضان هجرا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبو ايا دا دريه دا تلاتين دا ايا wanda ya zo 24 ga watan 8 2010 muna nan a cikin surati shura za mu tashi aya ta 13 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب الله سبحانه وتعالى يتي شرع لكم من الدين الله يا بينا مكو abin da yake cikin addini wanda yake so a yi ko Allah ya shar'anta a gare ku mana dini na addini ma wasa bihi nuhan abin da ya wasiyansa ga annabu nuhu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shari'a kashi biyu akwai kashin da dukkan annabawa suka yi ittifaƙi a kai zamani canjin zamani ko canjin yanayi ko guri ko al'umma baya canza wannan abin shine tauhidi da aƙida kaɗaita Allah da bauta a kowane zamani baya canzawa tun daga kan annabi adam haya zuwa na ƙarshen ƙarshensa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aƙida da tauhidi yana nan baya canzawa sannan gaskiya da amana da mutunci da tausayi da rahama da jin ƙai waɗannan halaye ne da ba a soke su a shari'ar wani sai dai hukunce-hukunce sukan canza daga wani annabi zuwa wani annabi ne, kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane al'umma akwai irin tsarin shari'arsu da kuma irin tsarin rayuwarsu thumma ka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya ce mun dora ka akan shari'a kabita kakka bi son zuciyar waɗanda ba su sani ba wannan shine tsarin shari'a na musulunci da Allah ta'ala ya saukar tun daga annabi Nuhu zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma wassa bihi nuhan abinda ya wasiyansa ga annabi Nuhu wallazi auhaina ilaika da kuma abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka na alkur'ani inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa ma wasaina bihi ibrahima da kuma abinda da muka yi wasiyansa ko muka ba da umarninsa ko muka saukar da shi wa ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa waɗannan su ake kira ulul azmi minar rusuli da Allah ta'ala ya sake faɗansu a cikin suratul ahzab wa iz akhazna minan na mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bani maryam wa akhazna minhum mithaqan ghaliza waɗannan su ne annabawan Allah guda biyar da ake kiransu ulul azumi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine jagora shine jagaba sai kuma annabawa sai annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu waɗannan su ne manyan annabawan Allah da ake kiransu ulul azumi annabi Nuhu Allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani sau arba'in da hudu a cikin surori ashirin da takwas sai annabi ibrahim Allah ya ambace shi sau sittin da tara a cikin sura ashirin da biyar a cikin alkur'ani sai annabi musa wanda Allah ambace shi sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu sai annabi isa wanda Allah ya ambace shi sau ashirin da biyar a cikin surori ashirin da uku sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda sunansa ya zo sau biyar Muhammad sau hudu Ahmad sau ɗaya cikin suratu safi annabi Isa ya ce mubashiran bi rasulin ati min ba'd ismuhu Ahmad sai a cikin suratu Ali Imran wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai cikin suratul Ahzab yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina sai cikin suratul qital allazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim sai cikin suratul fatih muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sune annabawan da ake kira ulul azmi wanda sune jagororin tabbatar da aqida da tauhidi da kuma tabbatar da annabta da tabbatar da makoma da sakamako wanda waɗannan ba sa canzawa ko da zamani ya canza ko da shari'a ta canza da aka ke hukunce-hukuncen Allah da ya saukar kashi biyu ne akwai abin da ake sokewa daga wata shari'a zuwa wata shari'a daga wani zamani zuwa wani zamani daga wani lokaci zuwa wani lokaci daga wani guri zuwa wani guri daga wani yanayi zuwa wani yanayi sannan akwai shari'an da ba ta karɓar sokewa shine tauhidi ba za a soke tauhidi a ce ai shirka ba ba za a soke gaskiya a ce ai ƙarya ba ba za a soke adalci a ce ai zalunci ba ba za a soke ilimi a ce ai jahilci ba ba za a soke tausayi a ce a kausasa zuciya ba waɗannan ba sa canzawa inna allaha amuru bil ajali wal ihsani wa ita'i zul qurba wa yanha anil fasha'i? wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna wannan shine abinda annabawa suka haɗu akai an aqimu dina to ku tsayar da addini akan tauhidi ta Allah da bauta ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min al-uluhiyyati war-rububiyyati wal-asma'i was-sifati wala tatafarraqu fihi kada ku rarrabu a cikin addini kowa ya kama hanyarsa kowa ya kama gabansa kowa ya tarwatse addinin musulunci addini ne na haɗin kai addini ne da ya kira da azama zama ɗaya a komai in kuka lura musulunci addini ne na ɗayantawa abun bautanmu ɗaya annabin da aka aiko mana ɗaya littafin da aka saukan mana ɗaya inda aka ce mu kalla mu yi sallah mu duka ɗaya lokacin da aka sa mana na sallah ɗaya a wata ɗaya aka ce duk mu haɗu mai azumi a rana ɗaya ko a kwanaki ɗaya a watan zilhijja aka ce duk mu haɗu mai hajji gabar da yamma kudu da arewa duk gaba ɗaya su halarci garin maka si ɗawafi tare si sa'ayi tare si jifa tare si kwanan muzdalifa tare su sa kaya iri ɗaya tare su kira Allah ɗaya a guri ɗaya a rana ɗaya a guri ɗaya tufafi ɗaya ɗaki ɗaya Allah ɗaya manzo ɗaya littafi ɗaya to da mutum ya saki wannan saƙon to dole a rarrabu in dai son zuciya ya zo sai an rarrabu amma in ba haka ba komai namu ɗaya ne shi ne ce wala ta tafarraqu fihi kada ku rarrabu bambancin ikhtilaf kenan da tafarruk. at-tafarruq shine mazmum min kulli wajhin amma ikhtilaf akwai mahmud akwai mazmum al-ikhtilafu al-mahmud shine wato ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tanawwu sabani na nau'antawa shari'a ta kawo abu kala kala kala to kasancewarsa ya zo kala kala a shari'a ko zan zama mas'ala ce ba ta nassi ba ta ijtihadi wanda ijtihadin mutane zai bambanta gwargwadon zurfin karatunsu da zurfin fahimtansu da zurfin ganewarsu so da haka wannan ma'afuwun anhu ne amma ikhtilafu tadat ikhtilaf na saɓani na san zuciya wanda yake taho mu gama wanda aka gina ɗaya akan ilimi ɗaya akan jahilci ko aka gina ɗaya akan gaskiya ɗaya akan ƙarya ko aka gina ɗaya akan sunna ɗaya akan bid'a ko aka gina ɗaya akan tauhidi ɗaya akan shirka ko aka gina ɗaya akan abin wato fahimta aka gina ɗaya akan mummunar fahimta to wannan shine iktilafin da ba zai taɓa yiwa a karɓe shi a shari'a ba shine Allah ta'ala ce kabura alal mushrikina yayi nauyi yayi girma akan mushrikai me Mata da uhun ilaihi abinda kuke kiransu zuwa gare shi a kadaita Allah da bauta a kadaita annabi da biyayya a yi addinin musulunci a bi abu a bi sunna a gaskiya a amana a zumunci a tausayi a girmama iyaye da makota da 'yan uwa da abokan arziki wannan yana musu nauyi ba sa son a kira wannan allahu yajtabi ilaihi allah yana zaɓin wanda man ya sha'u wanda ya ga dama ilaihi zuwa gare shi sai kaga ya koma ga Allah idan Allah ya zaɓe ka ya shiryar da kai ya musuluntar da kai ya kare ka ya kiyaye ka ya saita kwakwalwarka da tunaninka duk bayanin nan da ake sai ka gane amma idan Allah bai ganar da mutum ba duk bayanin nan da ake ba zai gane ba sai ya ɗauka ma bayanin ne ba daidai ba shi da yake kan kuskure shi yake kan daidai shi yasa Allah ya ganar da mu wa ilaihi kuma Allah yana shiryawa zuwa gare shi man yunibu wanda yake komawa zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'azab ku koma zuwa ga Allah kafin azaba ta same ku wa ma tafarraqu Allah ta'ala ya ce ahlul kitabi basu rarrabu ba illa min ba'd ma ja'ahum ilmu sai bayan ilimi ya zo musu falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirina Allah ce lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa ya arifunahu kama ya arifuna abu abna'ahum suna gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da suke gane ‘ya'yansu, hasadan min inda an fusihin min ba'ad ma ta bayyana kuma haq hassada ce a cikin ransu bayan gaskiya ta bayyana a gare su sai hassada ta sa suka ƙi karɓa. Wannan shi am yi hasudunan nasa alama atahumullahu min fadlihi ko suna wa manzan Allah hassada a bisa abin da Allah ya bashi na fadala wannan shine kaɗai abin da ya hana su su bi amma ba su san ba wai dan annabi sallallahu alaihi bai bayyana a gare su gaskiya bane annabi Isa yayi bushara annabi Musa yayi bushara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan su suke dab da shi kowanne ya gaya wa mutanensa ku bi manzan Allah da alkur'ani in ya zo amma da ya zo sai suka jujjuya suka ce wai ba shi ba ne to waye har sun kisa faɗi waye kuma sun kisa tabbatar da wannan bisharar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafansu wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu Allah ya ce basu rarrabu ba su ahlul kitab sai bayan gaskiya ta zo musu ilimi ya zo musu bagayan bainahum don zalunci da ke tsakaninsu zalunci da san rai da san zuciya shi yasa suka ibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba dan bu su san shi ba walaula kalimatun in banda wata kalma da Allah ya faɗa sabaƙar da ta gabata min rabbika daga wajen Allah ka, cewa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba za mu wa mutane azaba ba har sai mun aiko musu manzo sun ƙaryata da kuma cewa Allah ya sa ranar alkiyama ita ce ranar sakamako to da tun duniya Allah sai ya kama mutane da azaba ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato abin ƙayyadewa a wajen Allah laqudiya bainahum da an yi hukunci a tsakaninsu ta faru ta ƙare da yanzu an yi an gama wa innal ladhina urusul kitaba Allah ce lalle haƙiƙa waɗanda aka gadan musu da littafi wanda suka gaji iyayensu akan wannan addinin na ahalil kitabi min bayan wucewan iyayensu lafi shakkin minhu su ma suna cikin shakka akan wannan addinin nasu tunda ba addini ne mai hujja ba ba addini ne mai dalili ba ba addini ne wa isasshe gamsasshe wanda yake da dalili ba in ka takura su sai dai su ce ma inna na'a aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun to inna la fi shakkin su suna cikin shakka minhu daga addinin da suka gada muribin ko me sa su cikin kokonto ko wa innahum haqiqa su wa innal ladina urusul kitaba min ba'dihim waɗanda aka gadan musu da littafi bayan wucewar iyayensu la fi shakkin lalle suna cikin shakka minhu daga gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muribin mai jefa cikin kokonto ko wa innal ladhina urusul kitaba haƙiƙa waɗanda aka ba littafi ko aka gadan musu da littafi min ba'dihim bayan wucewan iyayensu lafi shakkin suna cikin shakka minhu daga kadaita Allah da bauta ko daga alqur'ani ko daga manzon Allah ko daga addinin da suka gada a wajen iyayensu ma ba su gamsu gaskiya bane tunda gashi annabi ya zo musu da gaskiyar kuma ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da gaskiyar amma su suka yadda. shine abdullahi bin salam abdullahi bin salam ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama zan maka tambayoyi babu wanda ya san amsa su sai annabi in kuma ka ba da amsa zan musulunta annabi ya ce bismillah ya ce ya ake ɗaya kama da babansa ko ya kama da babarsa na biyu wanne ne daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama zai fara bayyana na uku idan 'yan aljanna sun shiga aljanna me za su fara lasawa a bakinsu wa yake da karatun da zai iya ba da wannan amsa sai annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya murmushi yace yanzu jibrilu ma ya bani amsa su sai girgiza kai yace ce maƙiyin yahudi kenan yahuda ba sa san jibrilu laifin me musu washi yake ake aikowa da wahayi a ce a yi jihadi a yi kaza a yi kaza da aka suka tsane shi sai ce idan saduwa ta gudana tsakanin miji da mata sai mijin ya fara fidda mani to sai ɗan in Allah ya ƙaddara samuwa sai ya kama da babansa in mace ce ta fara fuddawa, in Allah ya ƙaddara samuwa a wannan sai ya ɗauki kama da babas ice haka ne ice to alamar fa yace wuta ce za ta taso daga gabas ta kora mutane yamma wutar ce har yanzu ake tafassara ta wasu ce yakin duniya na farko wasu ce yakin duniya na biyu wasu ka ce yakin saddam wasu ka ce yakin gaba ta tsakiya wasu ka ce yakin iraki kowa da yana ta lalibe ya samu wutar tana nan tafi ko ta wuce ko za ta zo ko tana tafi ice to alama ce ta tashi alkiyama sannan a aljanna idan 'yan aljanna sun shiga aljanna wani katon kifi ne murgujeji za a yanka shi sai a zaro hanta kifin sai a gasa ta sai a gutsuran ma aljanna duk wanda ya zira ta baki ya lashe to ya daina jin kishirwa da yin har abada to sai abdullahi bin salam ya ce to zan musulunta amma ina so ka san matsayina a wajen yahudu kafin na musulunta saboda na san halinsu mutane ne masu batanci. sai ya ce ka kira yahudu shi kuma sai ya shiga bayan kyaure sai manza Allah ya kira yahudu ya ce wane matsayin abdullahi bin salam a gurinku suka ce malaminmu ɗan malaminmu jikan malaminmu tattaɓa kunnen malaminmu babbanmu mai daraja ɗan babansa mai daraja ɗan kakansa mai daraja ɗan baban kakansa mai daraja kun ji matsayin abdulsalam a wajen yahudu sai kawai ya fito daga bayan ƙyaure ice ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani zai shiga addinin musulunci to mace ce to wata ce ashe za ta shiga addinin musulunci to ba shi bane jagora ne shi kin zo zaki musulunta kin zo zaki shiga addinin musulunci ke kike sha'awar shiga musulunci da yardarki da amintanki ko ko wani ya takura ki ya miki dole ke kika yarda da yarda ki to bari in gaya miki abin da ake karɓan musulunci da shi ashhadu ki faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce da larabci zan fassara miki kin ce daga yau na shaida ba wanda za a kadaita da bauta sai Allah kin aminta da haka kika ce kin yadda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzansa ne da musulunci da alkur'ani kin yadda da wannan to yadda ki da amincewa ki da wannan ya mai da ke musulma me sunanki lidiya to yanzu kin ga lidiya ba suna ne irin wanda muke sawa ba don ki saje da mu a manta da me ya faru sai ki zaɓo wani suna na musulmai da ake amfani da shi aishatu ta ce aishatu take so kin zaɓo babban suna aishatu wannan suna na ɗaya ne daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta samu darajoji da an kirga su sun kai sittin na farko mata annabi ce na biyu ‘yar abubakar ce na uku malama ce mai ɗimbin ilimi ta yi karatu mai zurfi a ƙur'ani ta yi karatu mai zurfi a hadisi ta yi ƙwaranu mai zurfi a luga a magani a likitanci kowane fanni na na aisha da ake takama da shi a zamanin takware da aka aishatu wanda ya shigo addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa wasu yanzu yanzu ne za a yi miki bayanin su wasu kuma makaranta za a sa ki a karantar da ke yadda addinin musulunci yake a ina kike zaune kina ceceniya to ai kusa ne mako da haka akwai 'yan mu mata wanda za su yi miki bayanin yadda ake musulunci in mace ta shigo me ya kamata ta yi yanzu yanzu za su nan a waje za a haɗa ki da su za su je su miki bayanin musulunci Allah ya tabbatar da ke a musulunci aishatu sai ya fito ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yahudu suka ce yahudu suka ce wannan shine lalataccenmu ɗan lalataccenmu jikan lalataccenmu tattaɓa kunnen lalataccenmu sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga mutanen ku? yanzu nan fa suka yabe ni suka girmama ni da iyaye na to da musulunta na zo nayi baka san matsayina a gurin ba cha za su yi wani abin tsiya nayi na zo na musulunta yanzu ka kaga matsayina a gunsu kafin da musulunta ni mutumin kirki ne mai girman su ne dan mai girman su jikan mai girman su amma da na musulunta na dawo lalataccen su dan lalataccen su jikan lalataccen su shi yasa Allah ta'ala ce wa innal ladhina urthul kitaba lalle wanda aka gada musu da littafi min ba'dihim bayan wuce wasu lafi shakkin minhum murib na'am فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنت أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير مالا ابن كثير yace wannan aya tana da waƙafi guda goma su biyu ne kaɗai a cikin alkur'ani waɗanda suke da jimla jimla jimla har goma da ita da ayatul kursi in ka ɗau ayatul kursi za ka ga jimla ce guda goma kowane ɗangon magana kuma zaman kansa yake yi allahu la ilaha illahu kaga ɗaya alhayyul qayyum biyu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm uku lahu ma fis samawati wa ma fil ard hudu man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni biyar ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum shida ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء bakwai wasi a kursiyuhus samawati wal ard takwas wala ya'uduhu hibdhuhuma tara wa huwa al aliyul azim goma ice to ita ma wannan tana da wakafi goma kowanne kuma zaman kansa yake yi sai Allah ta'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama zalika fada'u saboda wannan aƙida da wannan tauhidi da wannan umarni da aka bayan na a haɗa kai a bauta wa Allah shi kaɗai abu manzan Allah shi kaɗai abu ƙur'ani shi kaɗai a musulunci shi kaɗai fada uka kira mutane su yi wannan udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah fasda bima tu'mar ka kira mutane zuwa ga wannan aƙida kun ga an yi waƙafi falizalika fada'u kun ga waƙafi ɗaya ka kira mutane a kan wannan wastaqim kama umirta ka tsaya kyam kyam kamar da aka umarce ka innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim Allah ta khafu wala ta hazanu. wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu ku tsaya ga Allah kadai kar ku canza ul amantu billahi thumma istaqim kun ga umarni biyu wala tattabi ahwa'ahu kada ka bi soye-soyen zuciyarsu to wannan shine babba daga cikin abin da ya kamata kowane dan adam ya sa a ransa rashin bin zuciya kakkabi naka kuma kakkabi na wani Allah ya tsawatar mana har Abdullahi dan Abbas malam Shadibi yana cewa summiyal hawa hawan li'annahu yahwi bi sahibihi ila nar an kira san zuciya san zuciya saboda yana karkatar da mai yinsa zuwa ga fadawa wutar jahannama abdullahi dan abbas ce, ma zakarallahu ta'ala alhawa fi kitabihi illa dhammahu duk inda Allah ya ambaci san zuciya alqur'ani sai ya zarge shi wa asalu dalal asarin bata gaba daya ittiba'u dhanni wal hawa bin san zuciya da bin zato Allah ce in 'una illa dhann wa ma hawal anfus ba komai suke bi ba sai zato da abin da rai take so wala qad ja'ahum min rabbihimul huda shi yasa abin nan uh, ragibul asbahani yake cewa alhawa mailun nafsi ila shahawati karkatar zuciya zuwa ga jin dadin duniya wanda zai halakar da ita shi ake kira hawa Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya mayar da abin bautarsa ba zuciyarsa abinda take so shine abin bautarsa wala tattabi'il hawa wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata wala in ittaba'ta ahwa'ahum wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun wala tattabi'a hawa qaumin qad dallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil qul la attabi'u ahwa'akum ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى min Allah. wacce ba a hawahu A matsaluhu ka matsalil kalbi ta yi suhufi ibrahima wa musa in suhufi ibrahima zaman kansa yake kaga an samu biyar suhufi musa a nan in ba a taura ake nufi da shi ba ya zama shida in kuma a taura ake nufi da shi to ya zama biyar kenan annabi ibrahim a ko su takaddu da aka bashi da wasu dokoki a rubuce wa Izubtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna kaga dokoki ne qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umarce ni nayi adalci tsakaninku da muku adalci shine in kun kawo hukunci guri na muku adalci ko kuma na tashi bayyana muku addini in bayyana muku shi yadda nake bayyana wa kowa wala tattabi'ul hawa an ta'dilu kakka bi san zuciya ka ƙi yin adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'idilu huwa aqrabu littaqwa kada gabakku da wasu mutane sun kawo rigima gurin ku ku ki musu adalci Allah ya ce ku yi adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah Allahu rabbuna wa rabbukum Allah ta'ala shine ne shine na, shi yake gudanar da rayuwata kuma shi ne ya halicce ku ya mallake ku yake gudanar da rayuwarku shine rububiyya ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir lana a'maluna wa lakum a'malukum mu aikin mu na gare mu Allah zai mana sakamako akai na bautawa Allah da bin manzon Allah da aikata musulunci wa lakum a'malukum kuma aikin ku na gare ku na sabawa Allah da sabawa manzon Allah da kin yin musulunci kowa za a tahi shira na alkiyama ai masa hisabi la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya tsakanina da ku ko ba kafa hujja tsakani na da ku domin ni na kafa hujja da Qur'ani ku kuma kuna kafa hujja da abin da aka soke kaga ba hujja kenan ni na ce abu Allah hukunci a saba masa babu wata hujja da za ku ja min in gamsu kamar yadda in na jatawa ba ku gamsuwa kenan kafin ku jayayya da mutum ma sai kun haɗu akan hujjar da za ku kafa wa juna da ita ya ma yadda da hujjar da za ka ja kai ma ka yadda da hujjar da zai ja domin ba a samu ittifaki ba akan masadir ta talaki ba to ba magana da me kake kafa hujja duk mutumin da za ku yi jayayya da shi farko a haddade ma da me yake hujja ina hujja da qur'ani ina hujja da hadisi sahihi ina hujja da ijma'in sahabbai ina hujja da alqiyasul jalil sahih to sai a ce to shikenan an samu ittifaqil masadir wa masadir talaki to an samu damar tattaunawa kenan amma an bai yadda da qur'ani ba ko bai yadda da hadisi ba ko bai yadda da ijma'in sahabbai ba ko bai yadda da alqiyasul jali ba to sai dai kuma amfani da hankali to a hankalce zamu kenan to sai ayi a hankalce eh sai ka kalle shi a hankalce yadda wasu maguzawa suka samu Abu Hanifa rahimahullah suka ce wai sun zo ai jayayya akan akwai Allah ko babu sai Abu Hanifa ya ce kai ku kyale ne wani tunani nake suka ce na me ice jirgin ruwa ne ya yi lodi shi kadai ba kowa tare da shi ya zo ya sauke a waccan tashar ya sauke a waccan tashar ya ɗebi na can ya aje a can ya kai can ya aje a can ya juya ya koma ka ce kakare na mana hankali ya ce kuma kakure na mana hankali rana na tafiya wata na tafiya taurari na tafiya duniya na tafiya ba mai gudanar da ita ku ba mahaukata ne sai wanda ya kallo wannan wanda ya kallo wannan suka ce gaskiya ne fa suka kalmar shahada kaga ba aya ba hadisi ya rikito da su musulunci to shine in mutu ya zo da hankali sai a aje a koma hankalin a hankalce kai waye ka kai kai kanka koyinka aka in ka ce kai kai kanka kaga ka tabbatar da haukanka in ka ce wani yake sai a ce faɗe shi in ka ce a babana sai a ce to waye babanka shi ko babansa shi fa sai a ci tafiya da kai har a shekara ana tambayan sai ka je can na ƙarshe sai a ce to shi waye shi kace ce ba da ci a ƙarya kake yadda aka yi babanka ya kamata kai ba can a sa yin sa ƙarshe sai ka ga an rikito da shi ko an ƙware shi ko an jefa masa dutse a baki Allahu ya jima'u na. Allah zai tara tsakaninmu ranar alƙiyama Allahu la ilaha illa huwa la ya na annakum ila yawmil qiyamati la fihi wa ilayhi masiru matattara da makoma tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala nan za a tara mu a gabansa wanda ya abin kirki ya ga sakamako wanda ya mummuna kuma kai zargi kowa sai kansa na'am والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina yuhajjuna fillahi, wanda suke jayayya cikin samuwar Allah, ko suke jayayya cikin kaɗaita Allah a cikin rububiyarsa, shi ne shi kaɗai ya halitta, shi kaɗai ya mallaki halitta, shi kaɗai ke gudanar da halitta, ko suke jayayya cikin kaɗaita Allah da bauta, suke ga akwai wani abu da ya cancanci bauta ba Allah ba. ko suke jayayya cikin sunayen Allah da siffofinsa suke ga cewa za su sa wa Allah suna ko su kore wa Allah suna ko suke jayayya da Allah cikin ayyukansa ko cikin ayoyinsa na shari'a ko cikin ayoyinsa na kaunu min ba'd ji lahu bayan kuwa an riga an amsa gare shi wato muminai sun amsa su ko suke jayayya hujjatuhun hujjarsu da suke kafawa na cewa babu Allah ko hujjar da suke kafawa cewa Allah bai kaɗaita ba a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'ihi wa sifatihi da af'alihi ba ko suke kafa hujja da cewa ba a aiko annabi ba ko ba a sako da musulunci ba ko ba a saukar da qur'ani ba hujjatuhum hujjarsu da dalilansu dahidatun duk batacciya ce rugurguzajjiya ce hujja ce mara hujja hujja ce da take bukatan a kafa mata hujja ita ma a rushe ta inda rabbihim a wajen Allah mahalicinsu ba su da hujja wa alaihim ghadabun tunda ba su da hujja to fushin Allah ya hau kansu sannan na biyu wa azabun kuma azaba ta tabbata a kansu wace iri shadidun mai tsanani mun ga Allah yana da azabun azimun azabun alimun azabun shadidun ashaddul azab azabul huni azabul hariq duk Allah yana da su azabun muhiyyat to Allah ce su suna da azabun shadidun suna da azaba mai tsananin gaske za ta hau kansu Allah ya tsare mu na'am الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله سبحانه وتعالى يتي الله الله سبحانه وتعالى allazi anzalal kitaba bil haqqi wanda ya saukar da wannan littafi na alqur'ani da gaskiya shi ƙur'anin gaskiya shi manzan gaskiya shi musuluncin gaskiya shi allan da ya aiko gaskiya domin a tabbatar da gaskiya liyu hikkal haƙƙa wa yi butilal batila laukari hal mujrimuna Allah ce zalika bi annallaha Allah huwa wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal al wa shahidu annar rasula haqq qul al وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين كونغا غسكيا تازو daga mai gaskiya zuwa ga mai gaskiya don a tabbatar da gaskiya bi gaskiya a rayu akan gaskiya a mutu akan gaskiya a tashi a tafi gidan gaskiya a yi sakamakon gaskiya a shiga gidan gaskiya shi yasa yace bil haqq wal mizan Allah kuma ya saukar da sikeli wa wada al mizan Allah tadaghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist sikelin da Allah ya saukar guda uku ne akwai mizanu shar'i shine sikelin shari'a wanda ake gane wannan wajibi ne wannan haramun ne wannan mustahabbi ne wannan halal ne wannan ja'izi ne wannan makaruhi wannan haramun sike uh, mizanu shar'i kenan akwai mizanul akali a hankalce ya dace yace gaskiya bai dace ba mizanul akali kenan sai mizanun ya ta'amalu bihin nas fi ma bainahum sikelin mu'amala kana mu'amala da mutum sai gaskiyarta ta bayyana kirkinsa ya bayyana haƙurinsa ya bayyana a ce eh, gaskiya wane mai haƙuri ne wani kan akwai faɗa ya aka aka gano yana da faɗa an zauna da shi kullum faɗa yake wani akwai rikici wani akwai rigima wani akwai kaza saboda yau da gobe mu'amala ta fito da halin mutane shi yasa ake kiransa mizanu ta'amul bainan nas to sune sikeli uku da Allah ya saukar a auna abu da shari'a ko a auna da hankali ko a auna da mu'amala da al'ada wa ma yudrika me ya sanar da kai la'alla sa'ata ƙaribun? la'alla sa'ata qaribun cewa alkiyama ma dabda da kai take alkiyama tana nan da ikita rabatu sa'atu wan shaqal qamar اقترب للناس hisabuhum أتى أمر الله فلا تستعجلوه يستعجل biha الذين لا يؤمنون biha. wanda ba su imani da ita ba suna gaggauto ta cewa ai maza ma a tashi alƙiyaman mana saboda ba su imani da ita ba ba su san me zai faru a ciki ba wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani mushfiquna minha su masu tsore ne daga alƙiyama domin kana tsoron mutuwa da kwanciyar kabari da tambayar kabari da sikeli da mizani da sira'i da wuta da aljanna da haka mumini a firgice yake amma kafiri dariya yake tai ya dauka ma babu ko wasa ake ko tatsuniya ce ko babu wa ya'lamuna muminai sun san anna hal haqqu cewa alqiyama gaskiya ce za a tashi alqiyama ala ku saurara ku ji saƙon Allah innal ladhina yumaruna fis sa'ati lalle waɗanda suke jayayya dangane ga tashin alkiyama su ce ba za a yi ba ko tatsuniya ce ko ba za ta zo ba hamma wa yastanbi'unaka a haƙƙun hu suna tambayan kawai wai kiyaman gaskiya ce ƙuli wa rabbi ce e eh, za amal lazina kafaru an lan a so bala wa rabbi a latub'athunna wallahi sai an tashi ku sai an tashi Ka ce musu rantse Allah ya ce annabi rantse za a tashi shi sa Allah ce lafi dalalin ba'idin waɗanda suke kokonto ko suke musu ko suke jayayya ko ba su yadda ba da tashin alkiyama suna cikin bata batan kuma mai nisa da ma ɗan kusa-kusa ne da sun dawo Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausasawa ne ga bayinsa Allah ka tausasa mana yarzuku man sha'u yana azurta wanda ya so azurta shi daga cikin bayinsa wanda Allah ya ga dama sai masa arziki iri uku a bashi arzikin karatu a bashi arzikin kuɗi a bashi arzikin ƴaƴa a bashi arzikin lafiya a bashi arzikin musulunci a bashi arzikin cika da imani a bashi arzikin amsa tambayar kabari a bashi arziki su kelin sai cika a bashi arziki ya haye siradi kamar walƙiya a bashi arziki ya shiga aljanna aljanna ma a masa arziki ya tafi firdausi to Allah ya mana irin wannan arziki komai a baka eh komai ya muna so inda zai sa mu samu yarda Allah abinda kawai muke neman tsari da shi abinda zai raba mu da Allah duk abinda zai raba mu da Allah komai yawansa Allah ya raba mu da shi duk abinda kuma Allah zai dada da mu da shi ko babu ce za mu zama a ciki amma Allah zai dada da mu to ya samu a babu in kuma samu ne zai raba mu da Allah to Allah ya raba mu da samu in kuma samun ne zai sa mu samu yarda Allah da shi to Allah ya kawo mana shi komai yawansa eh mu kawai inda Allah zai dada mu muke nema ba inda zamu more ko mu je a more mu ba inda zamu more mu more muke nema ka more anan ka more a can amma kai abinda za a ta dukanka duk dadin ma ka manta shi wa huwa alqawiyyu Allah shine mai tsananin ƙarfi wanda yafi ƙarfin kowa al'azizu mabuwayi a sunansa sifarsa buwaya kuma yana buwayantar da wanda ya ga dama man kana yuridu harsal akhirati wanda yake neman rabon lahira nazid lahu fi harfihi za mu ƙara masa a cikin rabansa man ja bil hasanati a asharu amsaliha kaga Allah ya ƙara masa wa man kana yuridu harsad duniya wanda kuma yake nufin rabon duniya nu'utihi za mu bashi minha daga ɗan wani abu daga cikinta man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura wa ma lahu fil akhirati min nasibin amma ba shi da rabo a lahira wanda duniya yake so ba shi da rabo ومنهم من يقول ربنا آتنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا wa ma lahu fil akhirati min khalaq mai cewa Allah ban duniya Allah duniya Allah duniya Allah duniya Allah ce ba shi to da rabo a lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu amma mai cewa Allah ba ni duniya mai kyau ka ban lahira mai kyau in ji dadi a nan in ji dadi a can kai mun arziki a nan kai mun arziki a can to waɗannan su ne suke roƙon abu mai kyau Allah ya baka duniya ba kuma duniyar da za ta hana ka lahira ba ya baka anan ya baka a can kakwai masu cewa ku ci anan ma ci a can ko akwai masu cewa wai a ci anan <laughs> sa ci a can ba ga ma kana da can din <laughs> ko ka na ko kana cikin wanda ba sa ci anan ba sa ci a can wa ma lahu fil akhirati min nasib ba su da rabo a lahira nan za mu tsaya saboda saƙon gidauniyar marayu wani lauya ya yi test wasu ma sun yi ta test cewa a bayar da account number na cibiyar marayu orphanage to kowa sai ya ɗauko sa ya rubuta lamba account mu ga miliyoyi sun shiga ko a handset ɗin mutum sai ya sa gombe orphanage foundation inda aka buɗe account ɗin uba bank orphanage foundation uba bank to ga account number din nan 0 siri 0 0 siri 0 0 wannan shine account number sifili sifili uku sifili sifili uku sifili an sa ko? an sa kwaya uku kenan sifili uku sifili sai kuma uku sifili uku an sa ko? sai kuma ɗaya sifili sifili sifili dubu kenan ko? sai biyu shida sai biyar uku ya yi ko? to sufur salasa sufur salasa sufur salasa wahid sufur sufur sufur isnain sita khamsa salasa in a nijar kake banza uku banza uku banza uku ɗaya banza banza banza biyu shida biyar uku eh, a nijar kenan to ga ga lambar wayan waɗanda za a kira don ƙarin bayani ga lambobin da za a kira don ƙarin bayani sufili takwas sufili biyar ɗaya tara hudu sifili shida hudu takwas sake maimaita ko sifili takwas sifili biyar ɗaya tara hudu sifili shida hudu takwas sai lamba ta biyu sufili takwas sufili uku hudu shida tara tara takwas sufili shida amma mai tako ta ƙarshen sufili takwas sufili uku hudu shida tara tara takwas sufili shida wannan don ƙarin bayani sai a nemi wannan don saka miliyoyin kuɗi kuma sai a nemi wancan na sama muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa musulunci Allah kuma ya saka wa waɗanda suke taimakawa musulunci da alkhairi da mulkinsu ko da kuɗinsu ko da gudunmawansu ko da taimakonsu Allah mayan musu ninkin ba ninkin Allah muna roƙonka ‘yan kasuwanmu da manomanmu da makiwatanmu da ma'aikatan gwamnati da masu kaki da kowane ɓangare waɗanda suke taimakon addini da kakinsu ko da mukaminsu ko da dukiyarsu ko da matsayinsu ko da karatunsu ko da iliminsu ko da kujerar aikinsu ko da kasuwancinsu ko da sana'arsu ko da iliminsu ko da fasaharsu Allah ka ƙara musu wannan abin ka sa musu albarka a ciki kuma ka amsa mana ka sa mu da su mu samu tsira ranar alƙiyama. kuma Allah ya amsa mana abubuwan da muka yi na alkhairi sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gane ga ruwan sama Allah ya kawo mana ruwan sama Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka Allah mun tuba zuwa gare ka ba don halinmu ba ba don munanan ayyukanmu ba ba don mu ba Allah don ka da jin kanka Allah ka saukan mana da ruwa mai albarka Allah ka saukan mana da ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka tsare mu daga fari Allah ka ba mu arziki da abinci da zaman lafiya da albarka Allah muna roƙonka rahamarka da jin ƙanka da tausayinka da albarka ka lullube mu da ita ya Allah ka yi mana albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa ‘ya'yanmu albarka ka yi wa kiwonmu albarka da nomanmu da gonakinmu da sana'anmu da karatunmu da rayuwanmu Allah kai mana albarka a ƙasanmu da al'ummanmu da addininmu da makomanmu Allah ka lirɗe mu da albarka ka ta kowane ɓangare Allah ka samu cika da imani wannan uwa kawo takwas ya ce a saka a asusun marayu fi sabilillah wanda ya ce ga sukar ga sadakar suga mudu ɗaya da lipton da sabulu biyu a bawa marayu a yi wa gidanmu addu'a Allah ya yi mana talauci kuma ya ba mu miji na gari wani ce ga sadakar sabulu sinki ɗaya a yi addu'a Allah ya bani mata ta gari wani ce ga sadaka alƙur'ani guda ɗaya a yi wa mahaifiyata addu'a Allah ya ji kanta ni kuma Allah ya yi min ciwon kai da nake fama da shi wani ce ga sadaka ƙur'ani guda biyu a yi min addu'a Allah ya raba ni da talauci wanda hatta kai bana zuwa wasu wurare saboda tsoron masu bi na bashi to Allah iya yi maka bashi ya baka ikon biya wani ce ga sadaka ƙur'anai guda hudu a ba waɗanda za su karanta Allah ya ji kan mahaifinsa ko ya biya masa bukata wanda ya ce ga kasasset uku sadaka a yi muna addu'a wanda ya ce marasa lafiya iri-iri da suke bukatar addu'a waraka Allah iyaye musu masu jarabawa da suke bukatar addu'a Allah ta'ala ya sa su ci jarabawa akwai mata masu ciki suna bukatar addu'a Allah ya sauke su lafiya ya ba su ‘ya'ya masu albarka akwai masu neman aure da suke bukatar addu'a Allah ya ba su maza na gari su kuma ya ba su mata na gari wanda ya ce mun samu promotion a wajen aikinmu muna roƙon a mana addu'a Allah sami amfani da aikin namu mu taimaka addini wanda ya ce don Allah a taimaka min da addu'a Allah ya bani gida na kaina to duka masu bukatu na alheri Allah muna roƙonsa ya amsa mana Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin annabinsa Allah ya mana arziki da bauta masa shi kadai ya mana arziki da bin manzonsa shi kadai ya mana arziki da rayuwa a cikin musulunci ya mana arziki da cikakken imani kuma ya bamu ikon cikawa da imani اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم وأفع عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجعل الجنة ومنزلهم وأمأواهم ومسكنهم اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك